أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابير قوة بقي شكرة دبو ليه da dari hudu da talatin da bakwai hijiriya wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa muna darasi na sittin da ɗaya a cikin karatun wannan littafi mai albarka na ashama'il muhammadiyya na imamu at-tirmizi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda idan ba a manta ba muna magana ne akan babi da yake magana akan wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bayani akan mutuwar annabi alaihi salatu wassalam yau za mu karanta wannan hadisi na nasr bin ali al-jahdami قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يسلي للناس أو قال بالناس قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليسلي بالناس وقالت عائشة رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف إذا قام ذاك ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره قال أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليسلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي فأفرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلى على رسول الله قال نعم قالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه وإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاث من له مثل هذه الثلاث ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيئة حسنة جميلة وانا حديث امام ابن ماجه يفتد شيء kamar yadda imamu tirmidhi ya kawo shi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yana bayanin cikakken labari dangane da abubuwan da suka faru ranar da annabi alaihi salatu wassalam allah ya ɗauki ransa na farko dai hadisin um, daga salim ibn ubaid ne salim ibn ubaid nan ya ce lahu suhba sahabin annabi ne alaihi salatu wassalam salim ibn ubaid shine yake cewa أغمي على رسول الله صلى الله fi وسلم في مرضه فأفاق wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya suma a rashin lafiyarsa na ƙarshe sai da ya suma ya ta suma yana farkawa ya ta suma yana farkawa abinda ake nufi da al'igma'u a larabci an yafi al-insanu waya mutum wato ya rasa control gaba ɗaya ya fita daga cikin hayyacinsa gaba ɗaya wala ya ma bima haulahu ta yadda ba zai san wa yake gefensa ba wannan shine suma ba wai mutuwaye ba ba mutuwaye ba yana yana raye amma ba shi da wani control bai zai iya komai ba kuma bai san waye yake kansa ba waye tashi ku duba a matsayin annabinmu alaihi salatu wassalam ya jama'a a matsayinsa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah ya ɗauki ransa sai da ya jarrabe shi ta suma yana farkawa kula da kyau don a nuna mana cewa kun ga wannan rayuwar barinta duk wanda zai bar duniya fa dole sai ya ji wani abu bai zai ka tafi haka kawai ba sannan bayan ka bar duniyan akwai wani babban tashin hankali da yake gabanka shine wannan kwanciyar kabarin wannan kabarin da kake gani ko mutumin kirki ne ko mun salahar mutum komin salahar mutum idan ya shiga wannan wurin wallahi sai ya samu canji ya kamata ka san da wannan ka sani akwai wani kunci da yake gabanka wanda kuma dole ne sai ka shige shi ka shirya masa ko baka shirya masa ba ka ɗauka cewa kai mutumin kirki ne ka ɗauka cewa kai mutum salihi ne ka duba wannan ramin a tukwikwiya ka aji a tura ka ciki ko karka manta fa cewa bayan da za a aikata fa haka wai baka da wani zunubi dole ne akwai wani laifi a kanka koya yake saboda karancin ka, baka istighfari da yawa baka iya yi surutunka da labarinka da maganganunka na yau da gobe sun fi ka yawa Allah ka yafe mana to annabi alaihi salatu wassalam kafin Allah ya ɗauki ransa sai da ya jarabe shi da wannan suma ya yi ta suma shine alaihi babban abin da ya fara fada idan ya suma in ya farka sai ce hadarati sala ma'ana a hadarati sala lokacin sallah yayi ne Allahu akbar kaji abin da ya dame shi kenan lokacin sallah yayi ne ba wai irin ka da in ciwo ya same ka baka sallah wai sai ka warke da suna nan bila adadin asibiti a kwance wai da mutum ya shiga ciwo yana ganin asibiti ya daina yin sallah wai sai ya warke zai rama saboda aljahalu da'un qatilun ba a daina sallah dan ba a da lafiya ko yaya kaji yana farkawa su ma yana farkawa ce ake an yi sallah kamar yadda can muka karanta umar lokacin da aka kashe shi aka soke shi ana sukansa da wannan wato makami da aka soke shi a cikinsa ya faɗi yana dawowa hayyacinsa cewa ya an yi sallah su bayi saboda yana ya an tada ikama kenan ya Allahu akbar an kabbara aka soke shi yana farka wannan cewa wannan sallah an yi ta ko ba yi ba don a nuna mana cewa waɗannan mutanen abin da yake gabansu shine sallah kuma ba su da sama da sallah Sallah da yanzu mutane suke ganin kawai dai aje a yi ta ne kawai abu ne da kawai an saba yau da gobe ana yi ko ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba kawai la ilaha illallah la ilaha illallah faƙalu na'am suka ce eh kwarai kuwa lalle lokacin sallah ya yi as-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqama ad-din wa man dayya'aha faqad ad sallah ita ce tushen addini wanda ya tsayar da sallah ya tsayar da addini wanda duk ya tozartar da sallah wallahi wallahi wallahi ya tozartar da addininsa ma'aunin da zaka auna wane cewa mai addini ne yana sallah yana kula da sallah duk kyawun halittar mutum duk wadatar mutum duk matsayin mutum duk zikirin mutum duk ibadan mutum idan ka ga yana wasa da salatu faqad dayya adin, hakika ya tozartar da addini lida wannan shi yasa amru sala shine ya hummu nabi sallallahu alaihi wasallam lamarin Sala shine ya fi damuwa annabi ya fi damuwa da shi sallallahu alaihi wasallama akwai abubuwa da yawa da suka damu al'ummar musulmi a lokacin amma bai tambaya ba saboda ba abin da ya fi sallah sai ya tambayi sallah wanzan Allah yake cewa tun da lokacin sallah ya yi muru bilalan falliyo azin ku ce wa bilal ya je sallah yau mai bashi umarni ya je ku ce wa bilal ya je kira sallah yau mai bashi umarni ya je kira sallah bashi da lafiya ku je ku gaya wa bilal a ce da shi je kira sallah umuru ababakarin an yusalliya bin nasi nasi ku umarci abubakar ku ce ya je wa mutane limanci yau mutane sallah a matsayin liman na ɗaya da kansa manzon Allah ya bayyana waye ladaninsa bilal ya samu wannan certificate din ila qiyamis sa'a na biyu da kansa manzan Allah ya faɗa waye na'ibinsa abubakar abubakar ya samu wannan matsayi ila kiyamisa jama'a babu abin da ya fi sallah matsayi duk wanda annabi ya yadda da shi akan shi zai yi wa mutane limanci to ya yadda da shi akan komai wannan kadai ya ishe ka ba sai ka nemi dogon jawabi da sharhi akan matsayin sayidina abubakar da darajarsa ba abubakar ka je ka yi wa mutane sallah wannan ya nuna mana lalle abubakar yana da matsayi a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ikhtarahu min baini sahaba annabi ya zabi abubakar a tsakanin sahabbai duka bai kira aliyu ba alhali yana nan bai kira jabiru ba alhali yana nan bai kira abu huraira ba alhali yana nan bai kira abdullahi dan umar ba bai kira umar ba bai kira wani ba bai kira wani ba dukkan su gaba sai ce muru ababakarin falyusalli bin nasi ku cewa abubakar ya zo ya yi mutane limanci shi sa'alu suna suka dauki wannan hadisi umda ne wannan hadisin jagora ne da ke nuna matsayi da darajar sayidina abubakar kuma lallai ne khalifan manzan allah sallallahu alaihi wasallama na'am ina so ku lura da wannan magana dan za ta mana amfani nan gaba kaɗan a riƙe wannan magana da annabi ya ce a ce abubakar ya wuce mutane limanci akwai abin da zai faru akwai wani abin da umar zai yi an jima kaɗan a cikin hadisin saboda ya dogara da wannan abin da ya faru رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا yanzu abubakar ɗin da manzon Allah ya yadda da shi a gare mu addinin mu sannan mu ƙi yadda da shi akan shugabancinmu na duniya mutumin da Allah ya yadda da shi akan addinin mu yace shine jagoran mu addini sannan idan an zo maganar halifanci mu ce shi ba shi bane a'a me yasa manzo Allah bai ce Aliyu ya limanci ba alhali yana nan saboda Abubakar ya fi shi cancanta duk da Aliyu dan uwan annabi ne duk da Aliyu kanin annabi ne duk da Aliyu dan gidan annabi ne duk da Aliyu sirikin manzon Allah ne amma me yasa annabi bai ce Aliyu ya zo ya limanci ba saboda a lokacin ya san akwai wanda ya fi aliyu cancanta bari ku ji wani abu aisha mai fasaha da basira yar na abubakar kuma matan manzo Allah tana so ta dada nuna wa al'umma nauyin babanta matsayin mahaifinta kuma lallai abubakar din ya kai har sai da ta nuna ma a'a gaskiya kada a sa shi a sa wani amma annabi ya doge ya ce a'a lallai sai abubakar din shine zai yi kamar yanzu daman an sani za a zo a yi jayayya wai waye ya fi cancanta ya zama halifan annabi sallallahu alaihi wasallama sai na aisha take cewa wa manzan Allah faƙalar aisha inna abi rajulun asif a lokacin ita take kusa da annabi Ke ce ya rasulallahi babana rajulun asif idan an ce asif a larabci wato mutum ne wanda yake mai taushin ɗabi'a yana da raunin ɗabi'a rauni ma'ana baya iya jure kuka nan da nan zuciyarsa taushi ne yanzu yanzu ta mutane kuka kuma yana yanzu yanzu sai tasirantu in an ce radul asif malam mutumin da yanzu yanzu abu kaɗan yanzu yanzu sai ya firgita shi abubakar musamman abin da ya shafi allah ko ƙwar'ani ko maganganun lahira yanzu sai kaga ya firgici firgita ta tsoron Allah yanzu sai kaga yana ta kuka Shi ne rajul asif shi ta fassara mai ma'anar asif ɗin ta ce idza zalikal makama baka idan ya tsaya a wannan matsayi naka na yin limanci sai ta yi mutane kuka fala yastati'u ba zai iya ba gaba ɗaya sallar kuka za a yi su sai da na abubakar kenan masu yin kuka a sallar azahar ma da la'asar ana azahar ana karatu ana kuka ana la'asar ana karatun sallah ana kuka saboda allah ne a gabansu gaba ɗaya ba abin da suke gani in ba allah ba mana ba zai iya yin sallah ba tare da ya yi kuka ba sai ta ce falau amarta gairahu ina ma da ka umarci waninsa ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar sai Aisha ta ce mur Umar an yusalli bin nas ya manzan Allah kai umarci Umar mana ai Umar yana nan ka ce Umar yau mutane limanci amma ina ina annabi ya ce a'a abubakar saboda idan abubakar yana nan bai kamata a gabatar da wani ba wannan shine seniority kenan nuna girman wani akan wani wato aisha ka san hali irin na mata akar makallahu sai da ta taba ɗabi'ar tasu ta mata ta kishi a wata riwaya sai ta ce wa ta ce wa hafsa yar gidan umar ki gaya wa annabi ya ce babanki ya je ya yi limanci mana a lokacin da ake cewa a cewa abubakar ya je sai take gaya wa hafsa yar uwarta ce kishiyarta ce ki gaya wa mijinki ya ce babanki umar ya je ya yi limanci mana ki je ki masa magana watakila zai karba ana gaya wa manzan Allah wannan magana ya ce muru a ababakarin falyusallibin nas jama'a ku je ku umarci abubakar ya yi wa mutane limanci na ci bai ce a'a umar bai zai ba a'a ba zan bada umar ba a'a ke karki saki a'a kawai ya stikin akan maganar da ya faɗa din nan guda ɗaya ni dai na ce a ce abubakar shi zai yi mutane limanci Ka ganin gurin ta nuna babanta ya fi baban hafsa kenan ita ma hafsa kuma dole ta sallama da ba jayayya mala annabi ya daɗa suma a wannan lokacin ana cewa nan ya daɗa suma rashin lafiyar sa na karshe ce muru aba muru bilalan falyu'adhin wa muru aba bakr an yusalli lin nas su matan nan guda biyu dukan su suna fada inna aba bakarin rajulun nasif idza qama al maqama baka fala yastati'u falau amarta ghayrahu suka yi ta maimaitawa annabi yana cewa a ce abubakar shi zai limanci suna maimaitawa wanzu Allah ya daɗa cewa muru bilalan falyu'adhin na ce a ce wa bilal ya je ya kira sallah amuru ababakarin salli ya bin nasi kuma a umarci abubakar yau mutane limanci fa inna kunna sawahibu aw sawahibatu yusuf lalle ku mata lalle ku daidai kuke da sawahibatu yusuf wato irin matan nan masu jayayya wato ana nufin wato ah, ku kamar su ne matan kisar annabi yusuf alaihi salatu kenan wato anan me alakar kawo cewa ku nan kun yi kama da matan nan da aka yi kisar annabi yusuf da su can wakala imra'atul azizi wannan inda Allah ke babba da labari imra'atul azizi matar sarki da ta ce a kira matan gari a kira su lokacin da suke zargin matar sarki ta nemi annabi yusuf wakalacin wannan Allah yake ba da labari mata suke cewa imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi yau matar sarki tana neman ɗan gidanta yaron gidanta shine fa arsalat ilaihinna wa atadad lahunna muttaka'an wa qalat tukhruj alaihinna ta aika masa ce kowa ya zo aka kira su suka zo suka zauna har abin da ya faru ya faru suka zo aka ba su abin yanka da wuka a hannunsu aka ce yusuf ya fito yusuf ya fito duk suka yi yanki hannunsu suna kallon annabi yusuf saboda tsabar kyawun halittar da allah ya masa a cikin waccar kisa da wannan kisa din ga baki daya akwai kokarin bayyana wani abu da kuma kokarin boye wani abu aisha tana kokarin ta bayyana cewa mahaifinta asif ne ma'ana mahaifinta yana da rauni ba rauni na raunin imani ba tsabar imaninsa wato shi saurin kuka ne da shi saboda tsabar takawarsa amma kuma ta ɓoye cewa tana tausaya wa mahaifinta cewa idan ya tsaya a wannan wuri wato zai fashe da kuka ko tana ganin kama akwai nau'i na wato an jefa cikin wani abu mai nauyin da ba zai iya yi ba muhim dai almuhim akwai wani nau'i na jayayya ko annabi ya faɗa sun jaya ja ita ma waccan kisar annabi yusuf din an samu wannan idan mun karanta kisar gaba ɗaya to shine manzon Allah yake cewa ishe eh, na sai annabi kuma waje da khiffatan sai ya dan samu sauki ana cikin wannan sai ya samu sauki ya samu nishadi har ya samu damar da zai iya fita ya je ya sallah jama'a ya kamata mu lura da wani abu a nan tun da muka fara karanta kisan nan bayani ake yi akan himmatuwar da annabi yake akan harkar sallah himmatuwa akan harkar sallah ba mu da wani abin da ya saura mana mai daɗi a rayuwar mu irin sallah na wallahi kaga wannan mu je mu dawo mu je mu dawo mu je mu dawo dinnan mu yi sau biyar wallahi ba mu da abu mai daɗi da ni'ima da ta wuce mana wannan duk wanda ya ji a ransa akwai nauyi a gare shi ya je ya dawo ya je ya dawo yana kamar an matsanta masa ne ya yi sallolin nan guda biyar a masallaci to fa gaskiya akwai alamar tuhumar a tuhuma a imaninsa sauran je ka dawo da kake a rayuwarka su basu dame ka ba sai ka je masallaci kai sallah ka koma shi ne dame ka ko a kasuwar ka, ko a ofis ɗinka ko a wajen aikin ka ka fita ka yi sallah shine damuwa to me kake da shi sama da sallah kuma ka gaya min meye za ka yi sama da sallah wani abu ne kake da shi idan ka yi shi ya fi sallah daraja ko ya fi sallah matsayi ku duba al-ihtimamul baligh himmatuwa ta kaiwa matuga da annabi akan al'amarin sallah sabani yau halin mu wadda abin da bai kai ya kawo ba sai hana mu zuwa sallah malam abin da bai kai ya kawo ba sai hana mu yin sallah kuma ba mu damu ba barin sallah ba komai bane ba ma a wajen mu wani ma wallahi malam baya bawa sallah sai lokacin da ya ga ya gama komai zai bawa sallah mana sallah ba ta cikin priority nasa sallah ba ita ce abin da ta fi komai muhimmanci ba za a iya sai an gama komai sai a yi sallah duk wani shagali mai muhimmanci idan ya zo sai an fara gabatar da shi a yi sallah sallah ba ta da dama da za a iya da abu a a yi ta haka muke a tarurrukan mu haka muke a wajen ayyukan mu musamman taro na gwamnati ko mitin abun mamaki a ka tarar da ma'aikata gaba ɗaya musulmi ne amma za a zo mitin ana gani lokacin sallah yayi wallahi ba za a dakatar da mitin din nan ba aje ayi sallah wallahi sai an gama mitin din nan ya azhar ya la'asar ko ta harka ko wani biki ko wani abu da ya shafi al'amura dai na rayuwa kana gani mutane wallahi suna zaune waye ma ya isa ya tashi je wani ma kunya ma yake ji yana jin kunya ana taro wai ya tashi je sallah yana jin kunya ko a makaranta malaman jami'a malaman kwalejoji mutum yana gani ya sa mutane lacca lokacin sallah ko ana gani dab da lokacin sallah sai a sa jarrabawa ku musulmi su musulmi sai an samu dama kuma da ana zagin arna sai an samu dama a zagi wanda ba musulmi ba a ce suna cutar da addini akwai mai cutar addini irin ka ai illa illa kowace illa illa ce amma babu muguwar illa irin ta cikin gida kisan mummuki kenan cuta cuta ce cutar da ta fito fili aka ganta aka nemi maganinta da dan dama dama akan cutar da take cikin cikinka tana nukurkusar ka. a ɗauki lokaci ba a sani ba ita za ta zo ta halakar da kai sai bayan ka mutu a gane a ce ciwon ka za ne kashewa ne to haka musulmi suke wa addini a yau musamman sallah ya kamata mu gyara wannan a cikin mu'amalolinmu mu gyara wannan a cikin ayyukanmu mu gyara wannan a cikin dukkan tasarrufat tasarrufi na rayuwar mu baki daya rashin lafiya da bai kai ya kawo masa yana mutum zuwa sallah mura da mutum ya jera tishawa kwaya uku sai ce kai yau bana jin daɗi sai ya zaman sa a gida da mutum ya ji ya gaji sai ce wallahi yau a gaji nake baran iya zuwa sallah ba kawai me dalili gajiya akwai babbar gajiya a gaban ka wallahi wallahi wannan kabarin in ka je ka kwanta shi shekarun da za ka ɗiba za ka gaji ai yanzu dama ka samu yanzu wani yana kwance a kabarin so yake ma a bashi dama ya yi ta sallah ma har ya mutu ma a dawo masa kawai da numfashinsa kawai kawai ya ta sallar har ya mutu ma wallahi na gaji yana ci ana kiran sallah amma in harkarsa ce ta duniya bai gaji ba zai iya fita ya je kuma ma mutum ma zai fada ma kawai ƙarar ma mutum zai fada? ina ji kuna sallah wallahi na gaji ne ba zan iya fitowa ba kuma fa ya yi ke wallahi zai iya fita don akwai uzurin da zai fidda shi kawai dai sallah ba ta da matsayin da za ta iya fidda shi a wannan yanayi ka je ka yi sallah wataƙila daga wannan ita ce sallah ka ta ƙarshe da yawa ga sunan mun yi sallah da su a ce wallahi da shi muka yi sallah jiya da isha'i yana ina ya mutu wallahi jiya da shi muka yi azahar har muka gaisa da shi muna wasa da dariya yanzu ya mutu wallahi ya mutu ashe sallarsa ta karshe ne kada a ce wallahi sallar azahar man bai samu fita ba ranar yana gida ya sallarsa kuma ya mutu la ilaha illallah za mu zo mu karanta yanzu ai annabi ya kai da ya samu sauki sai da ya kai ga ya ce wa zai ɗauke ni ya kai ni masallaci ɗaga shi aka ana jansa a ƙasa Haga dai iya gajiya kenan ya ce unduruli man attaki'u alaihi ku duba mun waye zan kishin gida a kansa in fita in je ne sallah a masallaci malam lokacin bilal ya kira an yi ƙoƙarin tada sallah sai kawai Allah ya bashi wani sauki na musamman yana samun saukin nan sai ya ce ku duba mun ku duba mun waye zan jingina waye zan dogara gare shi waye dan ya kai ni masallaci masallacin buka ga ga ɗakin sanan ga masallacin amma yana cewa a nuna masa waye da Allah hada shi da wanda zai dogara gare shi ko yaya ya fita ya je sallah fa ja'at barira sai ga barira bai wannan na aisha wannan barira mutumiyar habasha ce mutumiyar habasha ce habashiya ce wa rajulun akhar da wani mutum daban a wata riwayar an faɗi sunansa shine nauba shi ma bawa ne bariran baiwa ce shi ma wannan nauba ɗin bawa ne kawai annabi ya ce ku zo ku ɗaga ne bai zai iya tashi ba amma saboda muhimmancin sallah ya ce do Allah a zo a kama min kafaduna zan fita fattaka alaihima ya jingina ya dogara a kan jikinsu Haska kai shi masallaci an samu wata riwaya da kuma ya dogara a kan bafansa abbas da wani mutum a riwayar aka ce ali bin abi talib ne to ya za mu yi da wannan sai aka ce eh ai rashin lafiya ba rana ɗaya ba ce akwai lokacin da ya dogara akan abbas da aliyu suka fitar da shi yuhada na rajulaini kenan aliyu ya rike nan kafadar abbas ma ya rike nan kafada ya sa hannun sai nan na goshi haka shi ma abbas ya dago shi haka ba za su iya daga shi gaba ɗaya ba suna jawo shi suna tawar shi wa rajulahu kafafuwansa guda biyu ta hutanil art suna zana ƙasa suna jan ƙasa a wata riwayar kuma wannan wanda mun karanta ta tirmizi da barira da wannan nauba din suka ɗauko shi Allahu akbar to gashi nan an jawo shi za a shigo da shi masallaci abubakar yana cikin sallah kawai sai ya ga gashi an jawo an jawo annabi ahu abubakar in zahaba liyankisa annabi sayyidina abubakar yana kallon an jawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zahaba kisa sai kawai irin stephen back ya taka baya ya koma baya shine nakasa ala aqibai kenan liyan kisa mana sai taka sai ya yi baya liyar ji'a ilal liyan kisa liyar ji'a ilal wara sai ya taka don ya yi baya don ya koma ya shiga sahu tare da mutane ma'ana annabi ya zama shi ne limanci abin mamaki liman ɗin da ya fara daban wani kuma sabon liman shi zai zo ya juna abubakar ya yi baya wai don kawai annabi ya zo ya wuce tun da wurinsa ne kawai ya bashi فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته a lokacin annabi bai zai iya ma magana ba saboda rashin lafiya sai ya nuna wa abubakar ya yi masa haka ya nuna masa ya ce ya ce tsaya inda kake yana cewa tsaya karka koma baya tsaya ka ci gaba da sallaka a lokacin malam abubakar ya wuce yana sallah annabi yana bin sa sallah in an tambaye ka waye sahabin da imaninsa da matsayinsa ya kai ga manzan Allah ya bi shi a limanci ne abubakar yanzu akwai shakka akan imanin wannan mutumin akwai shakka akan matsayin wannan mutumin mutumin da annabi ya bi shi sallah kai kuma ka zo ka ce kafiri ne ka la'ance shi ka tsine masa albarka wai har ka canja wa ɗanka suna abubakar ko ka ce a gidanka babu kai babu abubakar kana malamin addini kana mai da'awa kana gaya wa mutane a duniya ku ne masu annabi amma gaba ɗaya yayanka babu abubakar ka ƙaurace ba abubakar ba umar ba usman ba ka so saboda ƙiyayya a gidanka ba aisha ba hafsa saboda ba ka son su yayan abubakar da umar ne wallahi tallahi malam suna nan wasu jagorori ne na addini a garin nan an rungume su an ɗebe su an ɗauke su ana ganin masu tsoron Allah ne wallahi tallahi malam sunan ma ƙaurace masa suke wannan sunan kuma malam sun ja mutane ana ganin su ne masu son annabi ‘ya'yansu suke faɗa ƴaƴan suke faɗa suke cewa menene ana zargin mu ana cewa muna shi an ci ku duba ce. ku duba ƴaƴan babana gaba ɗaya gidan mu ba Abubakar ce babana yana da yaya da yawa ni da gani ga wani ga wani ga wani ga wani ce duk gidan mu akwai Abubakar duk gidan mu akwai Umar duk gidan mu ba Usman amma akwai Aliyu su ne kuma a garin ake ganin su wai su ne masu addinin wai su ne malamai ya ce kuma a duba gidanmu gaba ɗaya babu aisha kuma babu hafsa amma akwai fatima shi yasa malam a wannan yanayi da muke ciki duk wanda ya kuskura ya je ya bi wani malami da sunan malanta ko ya bi wata ƙungiya sunan ƙungiya suka ɗora ka akan hanya ta kuskure ka shiga uku kuma ya kamata da Allah ya baka kwakwalwa ya baka kwakwalwa ce ta tunani ya raba ka da dabba don ka yi amfani da kwakwalwarka wani abun ba sai an ce ma kaza ba tunani kawai zai iya nuna maka cewa kai anya abu kaza nan fa gaskiya ba haka ne. amma sai mutum ya ajiye kwakwalwar da Allah ya bashi da basirar da Allah ya bashi da matsayin da Allah ya bashi ya zo kawai wani yana jansa akan bata amma harkar duniya ne ya kware ya iya kaza ya iya kaza in al'amari ne na duniya ya iya kaza ya iya kaza amma a kan harka addini yana ganin bata sai a cijin sa akan bata an yi magana to ya za a yi haka suka ce haka suka ce ka ne shi da aka turo maka shi yasa malam ka rike ihdinas siratal mustaqim ka da gaske kullun ka zo yin sallah ihdina siratal mustaqim kayi ta da gaske kana fada a ranka cewa ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya Allah ka raba mu da bata in ba za ka wayi gari da jini da tsoka da rai da lafiya da wadata da rufin asiri da kwanciyar hankali amma an dora ka a hanya ta kuskure a goce haka za ka yi ta tafiya ba a daidai ba ka je kiyama ka tarar da wani hisabi na tashin hankali Allahu akbar ina son mu lura da wani abu guda shin annabi wannan sallah da yayi yayi sallah na a matsayin liman ko mamu ne akwai waɗanda suka ce abubakar shine liman din abubakar shine liman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma yana cikin mamu akwai waɗanda suka ce kuma annabi alaihi salatu wassalam ya zauna ne ta ɓangaren hagun abubakar shi abubakar ɗin yana koyi da shi ana yin sallar a haka ɗin amma abubakar ya ƙi sai ya dawo yana koyi da shi annabi yana gefensa sai annabi ya ɗan yi rukuyi ya yi rukuyi wawa imamun linnas bayan wannan akarmakallahu ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم إن inna الله sallallahu alaihi wa sallama قبض sannan kuma sai Allah ya ɗauki ran annabu alaihi salatu wasalam an ɗan samu lokaci bayan an mai da shi gida abubakar ya yi wa mutane sallah wannan sallolin gaba ɗaya limancin abubakar ne ya ta yi annabu baya iya fitowa har sai da aka zo wata ranar litinin da safe wannan litinin bata zo da abu mai daɗi ba kawai sai aka ji mutane sun fara rumo ana yada maganganu cewa fa annabi fa ya rasu wani ya ce kai ba haka bane wani ya ce haka ne wani ya ce kai da gaske har sai da aka zo kan umar umar ya ce wallahi la asma'u ahadan yadhkuru anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qubida illa darabtuhu bi sayfi hadha wallahi matukar na ji wani mutum yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauki ransa sai na sare wuyansa da wannan takobi na ba umar fa bai yadda ba shi fa umar fa gani ya annabi fa su ma yayi shi fa umar fa gani yayi fa annabi fa zai dawo fa a wata riwayar fa Umar fa cewa ya fa annabi fa ya fa ne kamar yadda annabi Musa fa ya rabu da mutanensa fa kwana talatin zai dawo saboda tsabar babban abu ne a wajensa wa kana nasu ummiyin mutane a wannan lokaci ba su iya karatu da rubutu ba a malamai sai suka ce sai bayanin me yake nufi ba sai karatu ba su rubutu ba lam yakun fihim nabiyyun qablahu babu wani annabi a cikin su abun fa ya rikitar da su annabin kwaya ɗaya ne shine dai manzon Allah kuma yau ya tafi faji'a abun ban tsoro bashatil uqul wanda ya ɗauki hankalin mutane to babu wani annabi a cikin su zai ba da labarin haka ne ko ba haka bane ba kuma ba su taɓa yin wani annabi a cikinsu ba in ba shi ba da a ce an taba yin wani annabi ya rayu a cikinsu sai shi ma ya mutu to abin zai zo musu suke ya eh, yi wani annabin ma ya zo ya tafi to a cikinsu ne babu shi din dai annabin shi ne annabin su shi sa abin ya mugun ba su tsoro malam umar yana cewa kai duk wanda naji ya bada labarin muhammadu ya rasu wallahi sai na sare wuyansa fa amsakan nasu kowa sai ya kame bakin sa ya shiru ga annabin ba rai amma an kasa cewa ya rasu ga damuwar suka rasa yadda za su yi وقالوا ya Salim salim راوي hadith wanda ya rawaito hadisin suka ce ya salim in talika ila sahibi rasulillah fadahu malam gaba ɗaya da aka shiga rudu aka aka ɗauki lokaci mai tsawo an yi shiru masu kuka na kuma an kasa magana umar ya hana magana to shine kawai dai sai wasu daga cikin sabai suka ce kai babu wanda zai warware wannan matsala fa sai abubakar sai aka ce kai salim shi mai riwayar hadisi salim tashi ka tafi gurin sahabin annabi abubakar ka duba malam su kan suka ce sahibi rasulillah abokin annabi me sahibi abokin annabi abokin manzo Allah ka tafi maza maza maza wajen abokin manzo Allah suna nufin me abubakar ha ai ba shi kadai bane sahabin ai akwai wasu da yawa ko akwai dattawa amma a lokacin waye zai yaye mutane wannan damuwa shine saboda yana da fik kuma ya shi yake kusa da annabi din ko ma me ma dai abubakar da insha Allah Allah zai bashi wata nutsuwa ta musamman dukkan su sahabban annabi ne amma aka ware abokar wannan yana nuna mana fifikon su tsakanin sahabbai ga baki daya as-sahabiyyu al-jaliyyu al-wahidu Shi ne wadda Allah ma ya ambace shi a cikin Qur'ani yace saniya na saniya snaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi yayin da yake cewa sahibin shi Allah da kansa yace Abubakar abokin annabi ne to kuma sai wani yazo ya ce a ah, wani mai bakar riga da bakar zuciya ya ce a'a Allah ya ce eh wani kuma ya ce a'a ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فسماه الله الصاحب بالصاحب فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا يتي مالا سيغا شندين ترد سيدنا أبو بكر yana cikin na da shi a masallaci a wannan riwaya a wata riwaya cewa aka ya zo daga wata unguwa bisan ma annabi ya rasu ba na zo na same shi ina kuka dahishan kalmar dahishan a larabci ana nufin mutahayyiran ina cikin rudu na rude shi kansa salim din da aka aikata aka aika a rude yana cikin rudu yana cikin raɗaɗi ciwon mutuwar annabi mafju'an jama'a kuna gani yadda waɗannan suke girmama annabi kuma suka shiga damuwa akan rabuwa da shi ko falamma rani qala aqubi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace abubakar yana gani na sai jikinsa ya bashi yace kadda annabi ya rasu kadda an dauki ran annabi kadda manzon Allah yayi wafati saboda ya san a lokacin annabi yana cikin tsananin ciwo da rashin lafiya ka duba ladabi salim din bai ce na'am ba saboda ba da labarin mutuwa ba da daɗi salim din ya ƙi ya ce na'am abu na biyu umar kuma ya kafa doka ya ce duk wanda na je ya faɗa fa zan sare wuyansa shi yasa bai iya faɗa ba a nan ake cewa jama'a ba da labarin mutuwa ba a son ba da labarin mutuwa kai tsaye kuskure ne baban shi ya mutu kawai ka buga masa ka ce wani mahaifinka ya rasu za ka iya yin wani kisan ka don an yi ba ɗaya ba biyu ba wallahi akwai matar da aka zo aka ce mata tana cikin wani yanayi malam ba ta da cikakken lafiya ga rauni kawai wani ya zo don shirme kawai ya ce hajiya alhaji ya mutu sai haƙuri abin da ya afka mata kenan yana gaya mata wannan ta faɗi aka je jana'iza aka dawo ita ma tana cikin wani yanayi daga baya dai ta mutu ita ma kawai so ko mutum ya mutu kada ka gaya masa take wani yar uwarsa ta rasu ya aka bugo masa waya wanda ya bugo masa wayan ya fara yi mai taziya wane ya haƙuri kuma sai ce wani haƙuri kuma in ji shi wanda dan uwansa ya rasu din yar uwar sa rasu aka ce ya haƙuri ya ce wani haƙuri to shi mai yin ta'aziyar da ya fahimci bai san mutuwar ba sai ce a'a haƙurin rayuwa mana ina nufin yanayin rayuwa sai ya ce alhamdulillah alhamdulillah ya gida al'amura to madalla to sai an jima ya gara gaba bai iya gaya mai ba wani ku da ya taho da yake diga ne haka ya yaba masa wallahi tallahi ya zabga masa zancen ya ce ko rufe idona ne mutuwan nan ni ba zafin mutuwar ba wani nake tunawa kawai duk wanda ka bashi labarin mutuwar ɗansa ko matarsa ko babansa ko wani nasa in dai baka yi hikimomi da dabara ba to har kiyama ta tashi duk ranar da ya tuna mutuwan nan sai ya tuno kai ka gaya masa wannan mummunan labari ko yaya ne za a kira su masu aure ubansu ya mutu ba ce ala ku zo gida babanku ya mutu ba sai a ce ku zo gida ana neman ku ke mamanki tana neman ki a buga mata ke wance ki zo gida ana neman ki alaji ne rasu a'a neman ki ake yi magana za a yi miki karka yadda ka ce eh alaji ne rasu ba a faɗa saboda malam Allah ya gina zuciyar mu tana da rauni ba ta iya ɗaukar labarin mutuwa take haka zuciyar take musamman karib musamman wani wanda yake mai muhimmanci a cikin al'umma to ya kamata mu ɗauki wannan darasi shine amfanin karatu a kiyaye a kiyaye salim bai ce yi eh ba قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا sai ga abubakar ya ce ga can umar yana ta cewa duk wanda ya labari ya ce annabi ya rasu sai ya sare masa wuya da takwabi sai ka da cijo malam sai ce da salim in tali tashi mu tafi fantalaktu ma'ahu na tashi muka tafi tare faja'a huwa wan nasu qad dakhalu ala rasulillah ya shiga shi da sauran mutane suka shiga wajen annabi alaihi salatu wassalam an cika a gidan an cika a dakin ba masa tsinki sai ga abubakar ya shigo ana cewa ku ba da wuri ku ba da wuri a matsa jama'a a yi haƙuri a matsa ga abubakar ya zo abubakar ya ce ayyuhan nas ya ku mutane juli ku buɗe min kofa ku ba da wuri ifsahuli shine afrijuli ifsahuli ku buɗe min ku ba ni wuri fa afra julahu suka buɗe masa ya shiga faja'a hatta akabba alaihi yana zuwa sai ya kifu akan annabi alaihi salatu wassalam wa massahu ya shafe shi ya sa hannu yana shafa jikin annabi Allahu akbar ya sa hannu yana shafa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malam yana shafa yana fara shafa jikin annabi yana shafa shi sai ji sanyin mutuwa kawai sai ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun abinda abubakar ya fara faɗa kenan ka san wanda suka san dattawa da suka san mutuwa a bai mutu ba a ya mutu a bai mutu ba a ya mutu suna bude jikin mutum suna ɗora hannunsu da sun taba sanyin mutuwa daban yake kana sawa da kasa a jikinka jikinka ma zai baka wani irin sanyi ne na daban jikin yana yin wani irin sanyi daban saboda komai ya tsaya kaf yana gani sai ce kai innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai ka rasu kuma su ma waɗannan sai sun mutu daga nan sahabbai suka ce tab lalle mutuwa kam ta tabbata sun maƙalu sannan suka ce ya sahiba rasulillah sallallahu alaihi wasallam a kubi da rasulullah malam suna cikin taron ba wadda suna zaune fa wai a lokacin suke tambayan abubakar wai abubakar shin annabin ya rasu ne allahu akbar suna fake waye a gidan a masallacin sun cika ba masu kuka suna kuka saboda umar ya ce kar a yadda a ƙara fada da abubakar din ya shigo sai ake tambayarsa ya rasu sun fa riga abubakar din zuwa wurin shin wai annabin ya rasu ne abubakar ya ce na'am dattijo ya ce na'am alimu an qad a lokacin suka san cewa lallai sai na abubakar ya yi gaskiya suka samu yaƙini mutuwa fa ta tabbata akan annabi jama'a wannan shine number one din fa a duniya gaba ɗaya lamba ɗayan kenan haza huwa ar-raqmul awwal shine lamba ɗaya a wajen Allah Allah bai da wanda ya fi annabi an tabbatar masa ya mutu ni da kai sai mu zauna wallahi muna hanya abubakar ya fita masallaci mutane suka hadu ya kama wannan huduba kamar yadda yi bayani satin da ya wuce ya ce umar koma ka je ka zauna ka daina wannan magana ya ba su haƙuri yake ce musu to ku yi haƙuri haka lamarin rayuwa take Allah shine alhayyul qayyum shine baya shi kadai ne baya mutuwa Allah shi kadai ne baya mutuwa duk abin da ka sani a duniya yana karewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah shine dawwamamme shine kuma tabbatacce tawaya ba ta zuwa kan shi to wannan magana da sayyidina Abubakar ya shine da dawo da mutane kan hayyacinsu ya karanta musu wa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu shakirin abbas yake cewa wallahi bafa annabi ne abbas yace wallahi kai ka ce mutane ba su ma san da wannan ayar ba kwata-kwata a cikin alkur'ani sai da sai na abubakar ya fara karanta ta karanta wannan aya da sai na abubakar ya yi malam gaba ɗaya mutane sai suka kifa kai wasu suke tararrashin kansu suna ta wa muhammadu illa rasulun qad min qabli rusul in kuka ya zo musu kawai sai su karanta wannan aya ma'ana su gaya wa zuciyarsu fa annabi ba wani bane face manzo ne daga kafin shi ba wasu manzannin sun wuce afa in mata yanzu in annabi ya mutu in wala ala kuma? sai ku koma kan kafirci wa man yanqalib ala aqibai falan yadhur Allah shay'a abubakar yana wannan ayar sai umar yake cewa wallahi wallahi ni wannan ayar sai na ji kamar a lokacin ma Allah ya saukar da ita to daga nan ne kuma sai mutane suka fara fuskantar sayyidina abubakar da tambayoyi yaya za a yi ya za a yi suna cewa ya sahiba rasulillahi sallallahu alaihi sallama za a yi wa manzan Allah sallar gawa ne kamar yadda ake yi wa kowa ya ce eh sai suka ce to yaya sai ya ce wasu mutane za su shiga su yi kabbara su yi sallah su yi addu'a sannan su fita shi annabi sallar da za a yi masa ba irin wanda aka saba yi a haɗu a taruri guda liman ɗaya bane jama'a jama'a ke mutum hamsin arba'in talatin biyar shida bakwai gungu gungu ake shiga saboda jama'a ta yawa da an yi a tafi da an yi a tafi da an yi a tafi haka suke shiga suka sake cewa ya sahiba rasulillah kun ji ko ya sahiba ya abokin manzan Allah ya sahibin annabi haka suka ta ta mai wannan tambaya malam gaba ɗaya kowa fa kowa fa gaba ɗaya sallama a lokacin abubakar shi ya zama yake kontrolin mutane kawai ya abokin annabi a yutfanu rasulullah sallallahu alaihi da abinda manzon Allah ne ya ce a kwarai ko za abin shi kalu aina suka ce aina sai annabi ya ce fil makani abubakar yace ce fil makani alladhi qubida Allah qabada Allah fihi ruhahu a wurin da Allah ya karbi ransa anan za a binne shi yace dama ai ya zo a hadisi inna Allah lam yaqbid ruhahu illa fi makanin tayyib Allah bai karbi ran annabi ba sai a wuri mai tsarki wanne wuri ne mai tsarki dakin Aisha wannan ɗakin a wannan aishan da suke zaginta wannan aishan da suke la'antarta, kuma a hannu tayyib hannu mai albarka fa'alimu an kasar sadaq daga nan suka ce lalle ya yi gaskiya ya ce ni na ji annabi yana faɗa cewa babu wani annabi face inda Allah yake so a binne shi nan ake binne shi a wurin da Allah yake so a binne shi nan yake mutuwa sannan ya ce a je a yi mai wanka banu abihi dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama ta bangaren uba su suka yi masa wanka ali bin abi talib ya masa wanka sannan kuma kusam da abbas da shakuran shakuran duk su suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wanka washama almuhajirun shawarun almuhajirun suka zauna suna ta yin shawara bayan binne annabi sallallahu alaihi wasallama shawara akan to wa zai zama halifa la ilaha illallah jama'a an gama ce ya tsare shikenan yanzu kuma ana tunanin waye zai hau kujera annabi shi kan labarin annabi ya tsare an gama sai dai sunnarsa kuma amma shi dai da gangan jikinsa shekarun da Allah ya tanada masa an kare ya tafi kuma gurin Allah wannan ubangijin da yake ce mana za mu je mu tarar da shi yanzu ana neman waye zai zama shugaba haka lamarin yake in ka tafi sai su dauko wani saka haka alamar yake mota ka da kake hawa kana mutuwa sai a ba wani ya ci gaba da tukawa haka lamarin yake gidan da kake kwanci a ciki kana tafiya sai wani ya zo ya shiga ko dai a rabe shiga da ko a sai da shi kana gani wannan gidan naka su bugar da shi su sa a kasuwa wani ya dawo gidan ya zauna a ya zama gidan gado an sai da shi ayi rigar da kake sawa sai wani ya rinka sata haka rayuwa take nothing is permanent sai Allah shine permanent saboda sun san muhimmancin shugabanci la yasluhu nasu fauda la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum sadu suka ce to mu tashi mu tafi zuwa ga yan uwanmu ila ikhwanina min al-ansar mutanen muhajirun mu je wurin suka ce mu je wajen yan uwanmu mutanen madina nudkhiluhum ma'ana fi hadha al-amr mu shigar da su tare da mu a cikin wannan lamari na shugabanci wa zai yi shugabanci ana zuwa wajen mutanen Madina Habbab ibn al-Munzir sai ya daga baki yake cewa minna amirun wa minkum amir to kun ji matsala ta fara samuwa ko annabi yana kwanciya magana waye zai zama shugaba guda kawai sai habab ibn al-munzir sai yake cewa kai mutanen makka a cikin ku akwai shugaba mu ma a cikin mu akwai shugaba shugaban yan makka daban shugaban yan madina daban to daga yanzu shugaba biyu ai ba shugaba biyu ai dole shugaba ya zama daya an taba zuwa liman guda biya masallaci take kowa yana sallah wa za a bi wa za a kibi shugaba ɗaya ne to daga na aka fara samun jayayya a karmakalla haka mutanen madina suka fara faɗa su a tunaninsu a samu shugaba a cikinsu a samu shugaba cikin mutanen makka wannan zai kawo sabani zai kawo rashin jituwa shi sa Allah ya taimaki sayyidina Umar ibn Khattab Allah ya bashi fasaha da basira ya bashi wasu kalmomi da zai amfani da su wanda zai hada kan musulmi a lokacin sai ce kai ga baki ɗayan ku sahabbai ina gaya muku man lahu mislu hadhihi salat waye a cikin ku yake da waɗannan dabi'u guda uku halaye manya-manya guda uku a gaya mai in akwai wani wanda yake da shi a faɗe shi karanta musu wannan aya saniya ne iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana aya dai kawai ka musu shine wanda ya zamanto ɗayan biyu na tare da annabi abu na biyu shi ne yake tare da manzon Allah a kogo a lokacin da za a yi tafiyar hijira sannan kuma ya Allah ya ce idh yaqulu li sahibihi la tazan inna Allah ma'ana wannan ayar gaba daya akan wa ta sauka kowa sai shiru ya ce Abubakar Abubakar sani yasnaini ithuma fil ghari Abubakar ne shi yayi hakuri ya bi annabi idh yaqulu li sahibihi la tazan inna Allah ma'ana la tazan yayin da yake cewa sahibin shi la tazan sannan kuma yace inna Allah ma'ana wannan inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu dinnan abubakar ne yayi sai ce to kar wanda ya kara mana magana shugaban mu abubakar ne kawai malam ana cikin wannan magana kayya kayya ya za a yi malam sai umar ya yi cap ya cafke hannun abubakar ya daga ya ce na masa mubaya wannan shine shugaban mu gaba daya to kuma ka san ana jin tsoron sa. kuma ya faɗi magana ba wanda ya ji ya ce ku zo a yi mai mubaya ya ce ni na fara yau abubakar mu baya shi kuma abubakar a lokacin yana cewa a'a umar kai ne a'a umar kai ne umar ka zama shugaba a'a umar ka zama shugaba sai na umar ya ce ban isa ne shugabanci ba kana raye ba irin ka bane sai ka yi ka hallaka dan uwanka uwa kuɗe uban kuɗe a kan shugabanci ko raba jam'iyya shi ya fito a waccar kai ka fito a wannan ina abubakar bai farga ba kawai yif sai ji an rike hannunsa an ce kai ne shugaba kawai sai shimfiɗa hannunsa mutane sai suka zo suka yi taimai mubaya biduni khilafin wala nita suka haɗu a masallaci aka ce wannan shine ainihin wato wato ainihin shugaba um, namu jagora ya waye musu hudu ba amma ba ba'adu ayyuhan nas inni qad wallitu alaikum wa lastu bi khairikum hudu farko da abubakar ya ku mutane qad wallitu alaikum an sanya ni na zaman shugaban ku wa lastu bi kun ba ni ne fi ku alheri ba don Allah ka ji ni an sa ni na zama ni ne jagoran ku wa lastu bi khairikum shi da kansa ya faɗa ce ni ba ni ne na fi ku alheri ba amma ba shi ne ya fi alheri ya ce idan na bi Allah fa'inu ni ku taimaka mun ya ce fa'ina saitu idan na saba wa ubangiji fa moni ku tsayar da ni ko da gindin takwabi ne ku dawo da ni hanya in na bi Allah ku bi ni idan kuma na saba wa Allah ko da gindin takwabi ne ku bi ni as amana wal kadhibu khiyana yace ina gaya muku gaskiya ita ce amana na yi muku alkawarin zan muku shugabanci akan gaskiya kuma ina shaida muku ni abubakar wal kadhibu khiyana lalle ƙarya ha'inci ne adda'ifu fikum qawiyyun indi wallahi din mai rauni a cikin ku shine mai karfi a wajena hatta arjiya ilai haqqahu insha Allah sai na dawo masa da hakkinsa daga wanda ya karba duk wani da'ifi duk wani mai rauni wallahi ni a wuri na shine mai karfi sai na kwato masa hakkinsa na kawo masa ba ku yanzu shugabancin ku ba duk mai rauni shine a kurkuku mai rauni shine gajiyayye mai rauni shine miskini shi kuke dannewa rayuwar kashin dankali manya a sama kanana a wulakanci wal qawiyyu fikum da'ifun indi abubakar yace wallahi mai karfi a cikin ku mai mulki a cikin ku mai kudi a cikin ku mai sarauta a cikin ku mai matsayi a cikin ku wallahi ni kuma shine mai rauni a wajena hatta akhudha al-haqqa minhu insha Allah har sai in na kwaci hakkin al'umma a wajensa insha Allah ya ce matukar mutane suka kau da kai ba su yi jihadi saboda Allah ba ma taraka qaumun jihada fi sabilillah matukar mutane suka kaura cewa yin jihadi saboda Allah illa khadalahumullahu bidhulli face sai Allah ya tabar da su da wulakanci da tozarta in kuka bar jihadi saboda Allah matukar alfasha ta yadu a cikin al'umma in kuka bari sabo zina ƙarya ha'inci luwaɗi ba cikin aminci ya yadu a cikin ku shan giya caca cin riba shine alfahishatu fi qaumin matukar wannan abin ya yaɗu a cikin mutane illa ammahumullahu bil bala' face sai Allah ya gama mutane da bala'i in dai kun bar alfasha ta yadu a cikinku. to ina muku albishir wallahi bala'in Allah zai yi game ku gaba daya yace adhiuni ma adatu Allah wa rasulahu ni abubakar ina gaya muku ku bi ni inda na bi Allah da manzan Allah ku bi ni kaji dan Allah kaji shugaba na kwarai duk shugaban kirki duk shugaban Allah duk shugaba na kwarai cewa yake ku yi min biyayya in na bi Allah na bi annabi Allah wadaran rayuwar da za a wayi gari shugaba shine na gaba a wajen yakar Allah da annabi ko shugaba shi ke gaba kuma musulmi yana fada da tsarin Allah da tsarin manzan Allah su a ca a da can cewa ake inna bi Allah na bu annabi ku bi ni wa ina saitu Allah wa rasulahu idan na saba wa Allah da manzan Allah to ba ku da wata biyayya gare ni kar ku yadda ku biyayya babu biyayya kar ku bi ni in dai ban bi Allah da annabi ba ni ma zan samu alfarma ku bi ni ne in na bi Allah da manzan Allah amma in ban bi Allah da manzan Allah ba to babu kada ku min biyayya kumu ila salatikum yarhamukumullah ku tashi mu je mu yi sallah Allah an gama وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته